Rashin shigar PDP zaben ƙananan hukumomin Yobe shine mafi a'ala ga kare lafiyar al'ummar yankin. Shine martanin ministan ƙasa a ma'aikatar kuɗi Dr. Rima Lawan Ngama a zantawar da ya da manema labaru a Abuja. a tsarin pdp ngama shine uban pdp na yobe don jihar na ƙarƙashin 'yan adawa ne na apc dr ngama dai ya ce naɗi kawai aka yi ba zaɓe ba tunda yanzu haka a gula ne satin da ya wuce na aika keken hawa wajen 150 don ba a hawa mashin ba a hawa mota ba a sai da fetur don duk jejin irin mutanen ne a can saboda aka kaga iyaka tsananin lalacewar harkar tsaro kenan in ka ce yara sun fito sun zauna an daddangwala an rufe akwati an je an rubuta dama mun san abin da zai faru kenan gwara ma da ba mu shiga ba dan da mun shiga aka je aka mana wannan dangwalan to kaga sai wani abu ya auku kuma a nuna kamar ban masan zaman lafiya in yana so sai iya sa kan sa ba sai ya ce zai yi zaben da ba zai yi ba to wannan dai ya riga ya yi kayansa kuma mu daɗin da muke ji da mutane suka ki fita kaga mutane sun nuna ba su da confidence a abin da gwamnatin take da yake mai da martani kakakin gwamnatin yoban abdullahi bego ya ce tabbas zaɓe zaɓe aka yi cikin nutsuwa. Masu sa ido masu zaman kansu da kuma shugabannin hukumomin zaɓe na jihohi kamar goma sha biyar a ƙasar nan duk sun zo da 'yan jaridu daban-daban sun zo kuma sun bayyana cewa an yi zaɓen nan bisa tsari da doka an yi shi cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya mutane sun fito kwansu da kwarkwata su yi da sun yi zaɓe waɗanda suke so su zaɓa inda a ce misali wannan mutumin da yake wannan magana sun shiga zaɓen nan ya faɗi wani abu wanda ya ce ya ga an yi a wani wuri da sai a duba game da zaben 2015 mai zuwa ngama ya ce apc za ta tarkata kolinta ta fice daga damaturu a 2015 ina jin ba apc ba ko kafin da suka kawo da daga wallahi ba mun da za su ci ai yanzu haka na gaya maka tun da wannan fitowar da wannan apc tana maganin ciwon kai da kaga duk kowane anguwa kaga dattawa da samari da ma'aikatan gwamnati da wasu ma wanda suka kaura suka yi gudun hijira zuwa kano ko bauchi ko abin da sun koma gida ai sun je sun kada kurasu amma wa kaga yazo to amma wallahi yau mu mun tabbata kafin 2015 za a samu zaman lafiya don kokarin da gwamnatin tarayya take yi kuma da addu'an da muke Allah ka zaman lafiya na ce maka maganan ma wani apc bai taso don mu abin mu mu wanda muke gani ANPP muke gani ka san wannan jam'iyyar APC din kawai abin nan kwari kwatam ne yadda suka kasa yin mulki shine ya kawo mana wannan rikici da ake yi a birnin Yobe sai dai kakakin gwamnatin Yoban Abdullahi Bego ya ce ga fili ga mai doki ai ba na jin shi wani abu ne a siyasa ni kai na, ba zan ce ni wani dan siyasa bane misali amma shi kan siyasa ai bai san komai ba a siyasa shi ya sani ya san tarihin PDP a jihar Yobe kuma ya san cewa yan PDP da suka rage yan kaɗan da suka rage ma sun zuba masa ido ne suna jira lokaci yayi su nuna masa cewa shi ba komai bane a siyasa jami'ar PDP ma gaba ɗayanta kasan nan ba komai bace a yanzu balle wani in gama a Yobe a gefe guda wani dan APC daga jihar Nasarawa Yusuf Galadima ya kai korafi helkwatar jam'iyyar da ke bukatar gyara a kwamitocin riko na jihohi. A koma a bi doka inda shugabanni suka tsara kar a kauce kaucewa din shine zai kawo matsala. Ana tafka musayar kalamai masu zafi tsakanin PDP da APC da ke nuna ga masu kara kambi da masu son kwace kambun. Salisu Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.